Masu sauraro mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke nazari kan batutuwan da suka shafi muhalli, noma da kiwo, ya kuma lalubo maslaha don ci gaba. kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin wannan makon zai dubi ne kan wani rahoton da ya ce an samu hauhawar amfani da makamashi mai gurɓata muhalli da ma hayakin da ke illata muhalli a shekarar 2023. Shirin zai duba tasirin wannan al'amari ga muhalli da ma abin da ake bukatar dan adam ya yi don ci gaban harkokinsa a cikin wannan sarari na subhana sai a biyo mu wani rahoto akan makamashi da cibiyar makamashi ta duniya ta fitar ya nuna cewa yawan makamashi mai gurbata muhalli da aka yi amfani da shi da kuma hayaki mai illa da aka fitar a shekarar 2023 ya kai kololuwar da ba a taba gani ba duk wadda yadda aka rungumi makamashi mai sabantuwa mara gurɓata muhalli a sassa da dama na duniya ga zainab ibrahim da ƙarin bayani muhallinka rayuwarka Ƙaruwar buƙatar makamashi mai gurɓata muhalli duk kuwa yadda aka samu ci gaba a fannin makamashi mai sabantuwa yana kawo cikas a ƙoƙarin da ake na sauyawa daga makamashi mai illa ga muhalli wanda masana kimiyya suka ce ya kai yanayin zafi zuwa digiri ɗaya da rabi lamarin da ke ta'azzara fari ambaliya da sauran bala'o'i rahoton ya ce adadin makamashi da aka yi amfani da shi a shekarar 2023 ya kai ƙololuwa duba da yadda hayaƙin da ake fitarwa ya kai 620 a ma'aunin exegels wato ya ɗara gigatons 40 kenan a shekarar 2023 duniya ta yi amfani da adadi mafi yawa na mai kwal da iskar gas fiye da yadda aka taɓa gani a tarihi kamar yadda rahoton cibiyar makamashi ta duniya ya nuna china ce a kan gaba sai india ke bi mata a cikin waɗanda suka fi amfani da wannan makamashi mai yi wa muhalli illa a shekarar duba da cewa a halin da ake ciki india na amfani da adadi na makamashi mai gurɓata muhalli fiye da amurka da tarayyar turai madalla a gaida zainab ibrahim muhallinka rayuwarka a game da wannan maudu'i da muka ɗauko a wannan mako masu bibiyar mu za su so su fahimci dalilin ƙaruwar amfani da makamashi mai gurɓata muhalli da ma irin rawar da yake takawa wajen sauyin yanayi Farfesa Haruna Adamu daga Jami'ar Abubakar ta Balewa da ke Bauchi kuma ya yi bayani a ganawarsa da wakilin na Neja Ismail Karatu Abdullahi. To babu shakka a tsawon lokata masana suna iya ƙoƙarinsu matuƙa yadda ainihin suke fahimtar da al'umman duniya game da wannan canjin yanayi da ake ainihin ake fuskanta kuma yake ainihin barazana wa al'umman duniya gaba ɗaya ta ɓangarori iri daban-daban na rayuwarsu tare da ainihin shi muhallin kansa. To babu shakka a tsawon shekaru masana sun riga sun yi bayanai amma duk da haka nan kamar mutane har yanzu ba samu gamsuwar cewa eh yanayin abin da ake faɗa din kamar haka bane to amma a zahirance yanzu kamar yadda yake faruwa kamar wannan shekarar irin yanayin samun zafin da muka samu mutane sun fara fahimtar cewa eh babu shakka abin da masana suke fahimta suke faɗakarwa akan wannan matsala na ainihin canjin yanayi kamar fa eh da gaske ne abin kuma gashi a zahirance yanzu mutane suna ganin sa wannan kuma ya faru ne sanadiyan irin ainihin ah, yanayin yadda al'ummar duniya suke amfani amfani da makamashin yadda za su ainihin samar da makamashi na ainihin tafiyar da rayuwarsu ta bangaren kamar energy kenan so waɗannan abubuwa wanda ya zama na cewa su ne ba isin haddasa wannan ainihin wannan canjin yanayi da muka samu ya ta'alaka ne da ainihin wasu gurbatattun iskoki da ake ainihin fitarwa da su waɗannan ainihin makamashin da wayanci duniya muka rinjaya muna amfani da su musamman waɗannan gurbatattun ainihin iskan sun hada da ainihin carbon dioxide da nitrogen oxide da sauransu so waɗannan amma wanda ya fi ɗaukan hankali shine ainihin wannan iskar ita ainihin carbon dioxide saboda kusan duk abin da muke yi tun daga ainihin abin da muke numfasarwa waje bayan mun shaƙi iska da abubuwan da muke konawa ya danganci ainihin fitar da wannan ainihin gurbataccen iskan ne to wannan shine yasa ya zama na cewa tun lokacin da Allah ya halicci duniya dama akwai su to amma su dama Allah ya halicce su ne domin su sa ainihin su dan ba mu ainihin duniya dan dumi wanda ya zama na cewa dan adam da sauran tsirrai za su iya rayuwa a bayan kasa to amma saboda yawan yin amfani da ainihin makamashi wanda yake fitar da irin wannan gurbataccen iskan to sai ya zama na cewa yana tafiya sararin samaniya yana ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa to wannan karuwan nasa shine ainihin in muka ba'isin da yasa yanzu muke fuskantar barazanan da muke fuskanta musamman ta ainihin bangaren aikin gona gona da kuma ainihin zamantakewar mu yadda zafi ya yawa da ainihin bullan cututtuka wanda da ba a san su ba to me yake faruwa saboda mutum ya gane kai ne kamar alal misali wanda ke zaune a cikin ɗaki kana cikin ɗaki kana dan jin dumi to kana cikin cin dumin nan sai ka ce ka jin dumin nan bai ishe ni ba amma bara in ƙara in ɗora bargo a kaina to ɗora bargon nan da kai sai ka ji eh ka ƙara samun dumi so sannan sai kuma wani maybe dan uwanka da ya shigo bai san cewa eh kawai ya kaman a'a bara a ƙara ƙara maka wani ma ya shigo ya ƙara ƙara maka wani ma ya shigo ya ƙara ƙara maka to me kake tsammani tsammani duk yanayin sanyin da ake yi a waje to fa kai zaka fara jin menene zaka fara jin zafi ne a cikin waɗannan barguna to wannan shine exactly abin da ke faruwa a bayan ƙasa dama tun halitta akwai waɗannan ita gurɓataccen iskan to amma saboda yawan yiwuwan karuwanta da yau kullun yau da gobe muke ta ainihin a fitar da ita zuwa ainihin sararin samaniya to wannan shine yasa ainihin a samun wannan ainihin samun yanayi da muka samu kanmu wannan shine a takaice da mutane za su iya fahimtar abin da ke faruwa akwai wasu abubuwa ne na daban da mutane ke yi da ke haifar da da wannan matsala baya ga amfani da wato injina da ma sauran ababen amfani da suke gurɓata muhalli? Eh babu shakka akwai wasu ayyuka da al'umma ke yi wanda kawai ba bangaren amfani da makamashi na ainihin energy ba wanda ainihin shine makasudin ainihin ulmuka ba sun haddasa wannan ainihin matsala da 'yan adam a bayan ƙasa yanzu suke fuskanta kamar yanayin ainihin noma kaga kamar livestock farming shima wannan wani bangare ne wanda shi kashin sanun da kuma dabbobi dabbobi wanda yake producing wata gurbataccen iska wadda ake ce mata methane wanda ba kamar ainihin carbon dioxide kamar da na fara maka bayani da farko ba ita methane din har ma ta fi ainihin carbon dioxide din ainihin illa ga ainihin yanayin da muka samu kanmu idan ka hada da ainihin shi carbon dioxide din so da kuma ainihin yanayin noman shinkafa shi ma yana ainihin fitar da wannan irin wannan gurbataccen iskan da ake ce mata methane to kaga ba kawai ainihin bangaren sinadarin ainihin makamashi bane kawai ya zama na cewa yake haddasa wannan ainihin fitar da wannan wannan gurbataccen iskan ba akwai wasu suma ayyuka wanda yan adam ke yi misali kamar yadda na baka na aikin noma da kuma ainihin livestock ainihin farming shine ainihin noman dabbobi to babu shakka su suna ainihin hassasawa su suna ba da ainihin wata ainihin gudunmawa wajen wannan samun ainihin canjin yanayin saboda kamar yadda na gaya maka su waɗannan wasu irin halittu ne wanda Allah tun farko ya halicce su dama kuma Allah ya yi haka ne saboda su zama kamar ainihin blanket wa ainihin duniya saboda dan adam da tsirrai za su iya rayuwa da ai tun asali babu su

da duniyar mu mutum ba za mu iya zama ba saboda sanyi to amma saboda hikima ta Allah da ainihin rahamarsa sai ya zama cewa ya halicci waɗannan iskokin wanda su suke dumama duniya ya zama na cewa dan adam da sauran dabbobi da tsirrai za su iya ainihin rayuwa a bayan ƙasa to amma yin yanayin yawan su yau yanzu kamar yadda ne bayani da farko shine ya haddasa ainihin wannan dumama yanayin yadda aka samu kuma illa to ganin cewa wannan matsala ta haifar da gagarumar koma baya a harkar noma musamman irin amfanin da ake samu shin abin da za mu so mu sani farfi Takamaiman takamaimai wani irin illa wannan matsalar ta haifar a harkar noma shi wannan ah, canjin yanayi din shi ya hassasa mana ainihin muke samun ainihin drought da kuma desertification wanda ya zama na cewa canjin bushewa kasa sosai sosai saboda duk yayin da ya zama na cewa yanayi na zafi ya yawa to dole ka tsammaci cewa ruwa ya karanci to yayin da ruwa ya karanci kuma me kake tsammani dole ya zama na cewa a samu na ga ainihin su tsirrai musamman ainihin tsirrai wanda ya zama na cewa na harkan aikin gona da muke muke yi so wannan shine ulmul kaba'isin da yasa ake samun kuma baya na ainihin ta bangaren aikin gona yana ba da kaso mai ainihin tsoka sosai wajen ya zama da cewa aka samu na kaso saboda gaskiyar magana ka ga yanzu alal misali na in ka samu arewacin Najeriya za ga da ruwa akan samu wata biyar wata shida wata bakwai ma to amma za ga yanzu ruwa bai wuce wata uku ba kuma ya zo ya yanki wannan duk mai hankali wanda zai san cewa eh babu shakka wannan kuma baya ne muhallinka rayuwarka da yake masana sun yi ittifakin cewa makamashin kwal fetur gas da sauransu na haifar da sauyin yanayi da ɗumamar yanayi lamarin da ke shafar muhalli ta yaya za a fahimtar da manoma irin tasirin da sauyin yanayi ke yi a kan sana'arsu da ma yadda za su lalubo mafita Ismail Karatu ya mika wa masanin harkar noma Abubakar Lawal Kafin Soli waɗannan tambayoyi. Shi sauyin yanayi abu ne wanda za a iya cewa mai wuya sha'ani. Dalili kuwa wani lokacin zai zo ya birkita komi, kamar in muka ɗauki ta ɓangaren noma yakan sanya a samu ruwan sama da yawa wani lokacin a samu ruwan sama kaɗan ko damuna ta sauka da wuri ta ɗauke da wuri ko ta ƙi zuwa kan lokacin da ya kamata sannan ta ɗauki lokacin da bai kamata ba to kuma a duk lokacin da aka samu irin wannan sauye-sauye za ga na farko zai jawo matsaloli ta inda har zai jaza asara ga su manoma saboda yanzu idan manomi ya saba damunar shi tana kai kwana ɗari ɗari da goma to idan aka samu irin wannan sauyin yanayin sai kaga ko ta kai kwana saba'in tamanin ko tis'in ta ɗauke wanda kuma hakan zai jaza asara saboda rashin nuna abun da aka shuka ko kuma idan aka shuka abu a madadin damuna ta kwana ɗari ta ɗauke sai kaga ta yi kwana ɗari da goma da ko da talatin wanda kuma ya kamata a ce zuwa wannan lokacin an girbe amfanin gona to amma saboda wannan sauyin da aka samu sai kaga cewa abin ya riɓe ya jaza asara sannan abincin yakan yi karanci ba wai a najeriya ko afirka ba amma faɗin duniya duk da kasancewa a afirka aka fi samun irin wannan matsalolin kuma kana ganin mutane na da masaniya sosai akan wannan matsala ta sauyin yanayi gaskiya yawancin manomanmu ba su da masaniya kan irin wannan matsaloli da sauyin yanayi yake kawo wa noma duba da cewa yawanci manomanmu kawai ba karatun abin aka yi ba kuma ba cika neman shawarar masana abin ba wani kawai dai ya gaji noma ya taso ya ga ana yi ko kuma ya san cewa hanya ce ta samun kuɗi ko kuma ta hanya sai ta dogaro da kai kawai zai shiga ba zai tsaya ya nemi shawarar wanda suka san abin ba. Wace dabara kake gani ta kamata manoma su yi don ci gaba da samun amfani a wannan yanayi? To akwai dabaru da dama da ya kamata a ce manomanmu sun rike su don ganin cewa sun tsira daga irin wannan abu da ke faruwa sakamakon sauyin yanayi. na farko dai akwai abin da ake ce ma improved varieties za su samu ingantaccen iri wanda research institute suka yadda da shi suka tabbatar da cewa zai yi a wuri kaza ba zai iya yi a wuri kaza ba sannan zai iya yi kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza ya a girbe shi to in dai har za a rike irin wannan abubuwan to ina mai tabbatar maka cewa za a kauce ma irin wannan asara da sauransu amma mutum ya zo ya ɗauko iri ba gaira ba dalili bai san daga inda yake wani ma a kasuwa zai ta kawai ya so irin ba tare da tabbatar da ingancin shi ba to sai ka ga an zo an samu matsala mutum ya shuka iri wani ma makwabcin shi har ya yi girbi ya kawo amfanin gonar shi gida shi na shi ma bai soma nuna ba to ga irin wannan akan samu matsala kuma idan ana amfani da improved varieties to za ka ga cewa ana samun sauƙi ta hanyar ko ƙwari ko wata cuta da takan sauka a gona saboda duk shekara za ka ga akwai matsala da ake samu ta ɓangarorin amfanin gona wata shekara za a ga riɗi wata shekara shinkafa da sauransu to ga in har za a amfani da irin wa'annan improved varieties din to gaskiya za a kauce ma irin wannan matsalolin wani kira za ka ga gwamnatoci dangane da matakai da ya kamata su ɗauka wurin shawo kan wannan matsalar musamman wurin taimaka manoma ga gwamnatin tarayya da jiha da sauran ƙungiyoyi a tashi tsaye a tunkari abin nan gadan-gadan inda ana so a cimma nasara saboda idan ka ɗauka kowace jiha tana da hukumar da ke kula da ɓangaren noma akwai extension workers wanda wannan suke da alhakin wayan ma manoma da kai akan duk wani abu da ya shafi dabarun noma yadda za a yi a shawo kan matsala idan ta faru da sauransu to kaga inda gwamnatocin jiha da na tarayya za su ba da haɗin kai su tallafa ga irin wannan abu to abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda tun daga ma farko ma abin noman shin a gonakam ya kamata ka noma abu kaza ya kamata ka noma shi kaga extension worker zai baka wannan shawarar to amma duk ba irin wannan a zo ga takin da ya kamata ka sanya za a baka shawara kaza ya kamata ka sa daidai kwana kaza muhallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron shirin a hausa.rfi/fr. To ko manoma na da masaniya a game da illar da sauyin yanayi ke yi a kan wannan sana'ar tasu wato na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar. Ibrahim Musa manomi ne daga jihar Neja wanda ya bayyana cewa tun shekaru biyu zuwa uku da suka gabata ya fara gaskata illar sauyin yanayi ganin yadda ya tasiri a nomansa ta wurin rage yawan amfanin da yake samu a duk shekara. tsakani ga Allah tun shekaru kusan biyu zuwa uku da suka wuce abinda na fahimta idan ka noma kana son ka samu amfani sai ka sa taki amma da wasu 'yan shekaru da suka wuce ko da baka sa taki ba babu matsala za ka samu amfani daidai gwargwado to amma yanzu gaskiya idan da duk kake sa ran kana samun buhu ashirin to idan kana son ka same su yanzu sai ka sa taki idan ba haka ba yana iya koma buhu biyar ko goma. ta yaya za ka kwatanta yanayin yawan amfanin da kake samu a yanzu da kuma a baya. Abin da ke faruwa da in kana samun buhu ɗari to yanzu in kayi wuta ka samu hamsin. In kana samun goma in kayi wuta ka samu biyar ko bakwai ko takwas. In kuma kana samun buhu ashirin in kayi wuta ka samu goma ko sha biyar ya danganta dai da yanayin wurin da kake amfani da shi da kuma wannan yanayin da ake ciki na ɗimamin yanayi ɗin. Tsakani ga Allah na ƙara fahimta sosai abin yana ragewa yawan amfanin da ake samu. Abubakar sani shi ma manomi ne kuma ya yi ƙarin bayani a kan yadda wannan al'amari na sauyin yanayi ke shafar manoma wanda shi kansa ya ji a jikinsa. particularly dai ni gaskiya ya affecting dina sosai saboda idan ka duba da gonakinmu da za ka gan su cip cip za ka ga babu inda za ka ga zaizayar ƙasa ko wani rami ko wani abin ga amma yanzu za ka je ka tarar da gonaki duk sun canza daga shef ɗinsu bishiyoyi sun mummutu abubuwa dai ga su nan fili ko ina sannan ainihin ƙasan ma ta rage ainihin dankon ko kuma in ce ainihin takin da aka gare ta irin texture ɗin ƙasar za ga ya yi luzin sannan kuma za ga dai a takaice ma idan kai shuka za ga shuka ba ta irin saurin kamawa sannan ga rashin hadari saboda babu forest itace ce duk an sassare ko kuma ce sun mutu saboda wannan ainihin climate change din za ga abin da muke noma da idan ka shuka kwanon wake biyar za ka kayi dibi kusan buhu ashirin na wake to yanzu sai ka shuka kusan kwano talatin ma da ƙyar ne za ka samu buhu biyar dawa ma da idan ka yi zubenta ka yi zube ko da baka ba da space ba za ka ga lahiya launi ta yi amma yanzu za ka ka shuka dawa dole sai ka bar space inda za ta samu ventilation sannan ta yi kwari wannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka shahe mu hallinka rayuwarka masu sauraro da wannan zamu ja labulen shirin namu na muhallinka rayuwarka sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. kafin nan sai in ce a rungumi makamashin da ba su da illa ga muhalli don ceto wannan sarari namu daga shiga hatsari domin masu iya magana cewa suke gyara kayanka ba za ya zama sauke mu raba ba ko kuma tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai a yi dubu ba a fito ba a madadin mu na mina a jihar neja ismail karatu abdullahi wanda da taimakonsa shirin nan ya zo muku da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.